يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة مناسبة شاترة ga watan وتنتقص watan takwas kenan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda daidai da safiya ta biyu ga watan hudu miladiya ta shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya kenan da ka tuna muke cikin littafin ramadan durusun wa ibar tarbiyyatun wa شيخ محمد ابن إبراهيم الحمد جيهم بيع كان دور مغانا والتمالي كاو أتوانا لتابي كتاب رمضان شهر البر مناوت رمضان وتاني نبيي وتاني نيوى ألا دمنزل الله صلى الله عليه وسلم بيي وتاني نيوى ما يفعل بيي wata ne na kyautatawa bayan Allah da ka ba da sai ɗau gaban yi wa mahaifa biyayya sannan kuma da ya tattauna wasu ababe wanda suke nuna idan mutum ya fada cikinsu lallai ya afka cikin saba iyayen shi guda biyu Allah kai wala fita daga cikin saba wa mahaifa guda biyu akwai jin nauyi a lokacin da ya kasance ma'aifa suke cewa ka musu aiki je ka mun kaza je ka ji an takura maka ko kuma ya kasance mutum ya je can ya yi ta hiran dare bai koma wajen mahaifan shi wata can tsakiyar dare bayan mahaifan sun yi bacci watakila ma ya je kwana a waje ba a sa ina ya kwana ba duka haka yana cikin saba ma'aifa kan da cikin saba akwai zagin iyayen zagi wani ma daga zagi zai iya kaiwa zuwa ga dukan mahaifan don mutum da ya ka tabbas ya sani lallai ya afta cikin babban laifi sannan kuma sai lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana sabon shi sun ga yawo kan mimbari na farko sai suka ji mazan allah ya ce amin manzo Allah ya ƙara hawa kan membarin shi na biyu da ka na biyu kenan sai manzo Allah ya ƙara cewa amin manzo Allah ya wani uku ya ƙara cewa amin sabbat ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga kawo kan tef na membarin ka farko ka ce amin na biyu ma ka ce amin na uku ma ka ce amin me yake faruwa ne sai manzo Allah ke cewa mala'ika jibril ne ya zo yake ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya riski wata rawangwana har watan ya fita bai aikata aikin da ya shiga aljanna ba to idan ya mutu Allah ya yi da shi a cikin wuta mana ya kasance mutum bai samu wani azumi bai samu wani wata na ramadana ba wanda ya azumin da Allah ya karba mai na sanadiyar wannan abu ya shiga aljanna to in ya shiga ya shiga aljanna wadda ka inda ya shiga wuta to Allah ya nisantar da shi daga rama wanzu Allah ce amin mutum na biyu mutumin da ya riska waifan shi guda biyu ko ɗaya daga cikinsu sannan ko bai aikin da ya shiga aljanna ba da aka ta sanadiyar saman waifan shi ya shiga wuta to Allah ya nisantar da shi a cikin wuta mutum na uku shine wanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa manzon Allah salati ba shi ma in ya shiga wuta Allah ya nisantar da shi to wannan addu'a an karbe ta saboda mai so da shugaban mala'iku da ya yi ta shugaban annabawa ya ce amin sannan an yi ta a garin madina a cikin masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin ba a cikin wani dausayi da cikin dausayin aljanna manzon allah ya tsakanin membarin shi da gidan shi akwai wani dausayi da cikin dausayin aljanna to kaga na shi kawai hadisi hadisi ne mai tsoratarwa sosai wajen mutum ya kasance azumin da yake fuskanta ya yi ƙoƙari ya yi shafar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mahaifa guda biyu a kyautata musu kamar yadda Allah da manzan Allah suke umarni da haka yana cikin saba mahaifa ya kasance mutum ya ƙaurace mahaifai shi ya daina zuwa gaida su ya kasance yana musu rowa sannan kuma lokacin da ya kasance suka mai nasiha ya ki karban nasiyan wataƙila ce wannan tunanin ku ne inda da ba ba za kaga akwai da ba daga cikin saba mahaifa ya bada kita ba sani ƙasumin amwalin ma satan kuɗin mahaifa satan kuɗin mahaifa haramun ne za ka shi mahaifi dukiyar ka da shi iya ci ya ci banza amma dukiyar hausawa banza wace in ka ci kayi sata ne ya sai ya sani amma yaro da shi da abin da ya mallaka duka na mahaifin shi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal anin wa izharu tawajju amamahuma haka yin kuka da raki da kuma nuna ɓacin rai a gaban mahaifa duka wannan yana cikin sabawa mahaifa wa min aqbahi suwar in lam takun aqbahuwa tamanni zawadihima daga cikin mafi munin saba wa mahaifa in bai kasance shi ne mafi muni ba na ƙarshe shi ne mutum ya sabuwar mahaifin su kuma zuwa gani ya ga takura mai ina ba a ce su mutu ya wuta wa ma abu na gaba ya kasance in ma ba su mutu ba shi ya gaggawa ya ce dai kashe su ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu takhallus ya kubuta daga su ragbatan fil mirasi yana burin ya ci gadon mahaifa wannan saba mahaifa ne za ka da mutum da kashe mahaifan shi ba zai ci gadon su ba kamar yadda musulunci ya fari aw ragbatan fi taharru min awamir min awamir walidai ko kuma shi ya gaggawar kashe mahaifan shi dan yana ya gaji da umarnin da mahaifan suke ba shi فيا لشؤوم هذا مالك السوى يا سائر والنبع على الله سيد ويا لسواد وجهه يا بكين فسكا والنبع الله ويا لسوء سوء مصيره إلا يدرك الله في برحمته للي والنبع الله زي ممونا الشيء تبس إلى الله سبحانه وتعالى بإسكيش لرحمة شوى ملكت هذه بعض صور الصور malaka kake wannan su wasu ne wasu fuskoka daga cikin saba wa mahaifa kama af'al alkhairu an aqim liwalidayhi wama aqrabu uquwati minhu wama asra'u sharra ilayhi lalle da mutum da ke saba waya kan shi lalle wannan bawan Allah tabbas wannan bawan Allah yi nisa da alkhairi sannan kuma lalle sharri yana gab da ya same shi Allah tsaye ba da ke cewa ya gabata a baya mu yi magana a kan kwaɗaitarwa wajen kyautatawa inda bayan Allah guda biyu mahaifi da mahaifiya sannan yana cikin saba mahaifan nan shi ne mutum ya kasance ya dinga saba wa lamarin za ka mutumin da ya kasance mai hankali shi ne wanda ya mahaifin shigayya? gayya wa an sani sannan mai hankali شيني كيني فسنسا والله فانش برابيو ليلال الخير والبركة في العادل زيني سامع الخيري عن البركة أنا جلندوني أن لا تولى وليحاضى بالثواب الجزيل سني ثوب أبواب لا لا أنا جلندوني والعقاء غير مجهود في العادل سلمت يا سامولي كوتا ودا الله وندو نيك تفاتا انكي وا اجدان الارانتا شانكي كما ma nake cewa ayyuhas sa'imun ya ku tarin masu azumi wasu هناك آداب ينبغي لنا مراعاتها واجدر بنا مع الوالدين سلوكها يا كتار ما سألوي أكو سلد عليك ما تيارو بياري السفة لشي دنقل ما يفوت لعلنا نرد عليهما بعد الدين تأي كانت الأنبياء mu dan biya dan wani bashi wanda ya kasance na mahaifanmu a kanmu dan wani bashi ba duka bashi ba dan wani bashi wani komo mai ba a zai ma auja babbahu alaina na hauma sannan ta yi mu dan tsayu da dan wani bangare na haƙƙin mahaifa wanda ya ɗora a kanmu linarbiya bi zalika rabbina dan yarda da ubangijinmu akan haka وتنتشر وتنشرح صدورنا ya kasance kirajenmu sun sami yalwa wata tsiba hayatina rayuwarmu ta yi daɗi a nan gidan duniya da lahira wato yassara umurana Allah ya sai mana lamarin wa yubarik lana fi a'malina sannan Allah ya sa mana albarka a cikin shekarun wa yabsuta lana fi arzakina Allah ya kara faɗaɗa mana arzikinmu wa min ma yajrabu bina sumukum wal wadin ta'atuma daga cikin abin da ya kamata gare mu mutami'anta da shi dangane da mahaifin mutum ne musu biyya ما في غير مخالفة لأمر الله فالنام لسند الساقع ما يكون أم بادئ أبو دكات عن النعوني ومن ذلك إلى نتشفى ووايفا الإحسان إليهما كوتتا وإنما يفاق الأبيو وخفض, وخفض الجناح لهما فالنام يارو يتنسي يتسكوتا فكاره ما ذا إياه والبعد عن جذره ما سنمت لسانك لقهتان ما يفنش ومن صور البيض ينكين هنيو إلي وما يفابي الإصغاء إلى الوالدين إذا ما يفنك سنما مغانا كانت مسكفني وذلك باعتبار عليهما إذا تحدثا ذاك هكا عندك سنتيني متيكا تيفو سنتيما يفنش على وكنا تكيم مغانا وترك مقاطعتهما mutum ya daina yanke mahaifin a suna magana har sai sun gama au munaza'atuhum wal hadith ko kuma dan ce suna fadi kana fadi zibihi ma ko kuma ma a yaro ya karanta mahaifin shi sannan kuma ganin lallai mahaifi ya karance san me daina da fadi a gaban ƴaƴan shi musamman yara ƙanana suna tarbacewa ne da abin da ya karance mahaifar suke fadi da ka tabbata idan mahaifi da mahaifiyar su kiyaye ba akwai ranar da za ka yi magana ya rubuce ƙarya kake to ke ba ta samu yin ƙarya da ka sai ka ce ka gina su a kan gaskiya don yi karance ka sa so su ma da gaskiya yana cikin ladabi tare da mahaifa jin tausayinsu wani farko bi bi ne ba sannan yaro ya dinga farin ciki da umarnin da shi suke ba shi wal hadru min at-ta'affuf wa at-tadabbur sannan mutum lallai ya kiyaye jin haushi ko kuma ya kasance ya dinga jin haushi a lokacin da mahaifin suka wajen wani umarni yana cinye wa shi gayya mutum ya jera yana inda wa'annan mahaifin nashi guda biyu sannan kuma ya dinga zama a gaban su da ladabi da kuma girmamawa sannan ya kai bawan Allah yaro ka nisanci wa ka gori a lokacin da ka mutu wani abu don kafin ka mutu sun maka dubin abin da ka mutu yana cikin kyautatawa mahaifa mutum ya taimaka wa mahaifin shi wajen aiki kar ya kasance tun kana karami shi yake aikin gidan a lokacin da girma kuma babu abin da ya canja ya kai yaro wal bu'd an iz'ati ma sannan ya kai bawan Allah kar ya kasance ka dinga damun iyayensa waqta rahatihima a lokacin da ya kance suna huta, suna bacci a zo a tare su ko kuma a kawo wani abu mai ƙara in ba ya kasance rediyo ce aka kore ko tv ya dame su ya tara su daga bacci waraf sauti ko kuma ka zo kana daga muryanka a sama da muryan mahaifanka awil bil asibarin muhbina ko kuma ya kasance ka je ka yi wani labari wanda yake labari ne na bakin ciki ka kawo shi ga mahaifanka ba shi ladabi a kar ka kawo su labarin da ne bakanta musu rai na ba da wasu jimarar jin ciki to abai kana faɗa musu musamman a irin wannan shekaru suke ciki yana cikin yi wa mahaifa biyayya musamman kana fuskanta wannan wata mai albarka ya kai yaro ta jannubu shija ya kace ka nisanci yin faɗa wal isara ta jajal amawuma da kawo jidali a gaban mahaifanka wa zalika bil hirsi ala hilli jami'il mushkilati ma ikhwati أو الزوجة أو الأهل البيت عموما ba'idan an a'ilul walidai daga tun haka shine kansa ya kai yaro ya kasance duk wata matsaloli da ta faru tare da 'yan uwanka ne a gida tare da 'yan uwanka mata ne a gida tare da matarka ne tare da 'ya'yanka ne to lallai duk wani abu da ra'ayi na matsaloli kar a yi shi a gaban mahaifa don karan sai ba shi za ka sai kasance duk wani abu da ya taso ku yi ƙoƙari ku ci ko binne shi a tsakanin ku kada ji a faɗa mahaifa don kada ta musu da hankali sai da in abin ya kasance ya yi girma sosai babu yadda za a yi sai a ji a faɗa musu don ya kasance su ba da shawarar su matsayin su na manya yana cikin yawan mahaifa biyayya ya kasance lokacin da mahaifa suka kira ka ya kai yaro mai albarka ka yi gaggawa wajen amsa musu sannan wal isti'zanu alaihima hawala dukhuli alaihima sannan in za ka shiga wajen mahaifanka guda biyu ka nemi izininsu kafin ka shiga wajensu wa islahu zatil bayyin idza fasarat bain alwalidain yana ciwo mahaifa biyayya ya kai yaro dan albarka ya kasance ka dinga gyara kana kasance tsakanin mahaifanka guda biyu idan ya kasance aka samu damuwa tsakanin mahaifiyarka da babanka kada ya kasance ka da wani bangare ka wani bangare wal hirsu ala tawfiq bainahuma wa bain az-zawja sannan kuma ya kasance ka yi ta ƙoƙari ka haɗa tsakaninku da matarka kar ya kasance matarka ta kasance abokiyar gaban mahaifanka kana yi haka wata wirul auladi ala birnihi sannan 'ya'yanka ka koya musu yadda za su yi mahaifanka biyayya kada ya kasance su dinga wasa da su wasan da ya wuce iyaka musamman abin da bahaushe ya ɗauko wai wasan kaka da jika a kada wuce tsarin da musulunci ya za wa min suwarin bir yana cikin hanyoyi na yi wa mahaifa biyayya tazkirul walidaini billah yaro ya tunatar da mahaifin shi Allah lokacin da kaga mahaifa ka san kauce tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sai ya kasance kai ta tunatar da su kana lallaban su lallai wannan hanyar da suka dauka ba hanya ta za ta kulle da su zuwa hanya ta alkhairi ba ونفحوا ماد التي هي أحسن قلنا يا خيار البركة نسمك لا فتاة ونوتا من البركة ما يفانك يتسأل شهية ذلك الأوكا كذنجا مصنا فيها كهنيا ميكو ينتكن هنيا يوتي وما يفابيا يكسل شي كذنجا يوين إذا نسألوك تلتك الكثورة كفارة ونعيك والاستنارة برأي ما فنوكما كان يمهسكي ذرأي ما يفانك أولا بيو والمحافظة على سمعتي ما صدق كيه ما يصدق بتلتنسو كركي وانا أبو أكان تيتي دلاتي وانا أي نوانني يكرم في أزاجيس للي ذاك جامس ملائي يكرم في أنا سوء أسنبيا كوتي وهنيا لكي والبؤد عن لومهما وتقريهما سنوك بها كيما وعلا كان يسنتي zargin iyayenka a lokacin لكي وانا أبي wani daga cikin yi wa mai biyayya musamman a lokacin da kan ce Allah su ba ta rayar da su suka kai lokacin da kan ce girma ba musu tsufa ya zo to da ka ga sun fara canjawa ya kai yaro ka fahimci ɗabi'an mahaifanka ka musu mu'amala yadda suke so kada ka ce ka hantare su yana cin yi wa mahaifa biyayya ka sa su du'a wa listighfari lauma a musu addu'a والاستغفار له أدني وما يفاق لابيه غافر انسلكم أدواز الله سبحانه وتعالى دمست أدواء الله قال وصل في إنسنا رأيوة دمست أدواء الله لوصل دوني إلا النافع وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ينات كن هنية وما يفاق بيه يكرت يزم انتاع كركين كتبا سوكم أدواز الله سبحانه وتعالى وإنفاذ أهديهما فالقرن دعما يفوز سكيه da na wasiti da suka yi alautu za su kuma zuwa ga Allah to ka cika wannan alƙawarin ya kai yaro da albarka wata sadduk an ma sannan ka ringa musu sadaka a lokacin da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas sadakan da yaro ya mahaifan shi tana isa zuwa ga mahaifan ubangiji ke cewa wa Allah ya lil insani illa ma sa'a lallai shi mutum bai da komai a wajen Allah na lada illa ma sa'a sai abin da ya aikata da ka yaranka da ka yafa a gidan duniya suna cikin aikinka za ka a lokacin suka maka sadaka ko suka tona maka rijiya ko suka tona maka bowal ko suka gina maka masallaci ko kuma suka maka wani aiki na alkhairi da idan Allah wannan lada zai isa wajen ka kana cikin kamarinka yana cikin abu da zai taimaka wajen yi wa mahaifa biyayya ne mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ka karanta ayoyin alkur'ani jaritan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna girman ladan mutum da ya yayi wa mahaifan shi biyayya ka dinga karanta hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani wanda suke nuna girman laifin mutum da ya kasance ya saba mahaifan shi Allah muke riko da ta da mu juna da lahira mana ke wani kira ke cewa ya kota da masu azumi lalle wannan shine yi wa mahaifa biyayya sannan kuma lalle wannan daban da ya kamata bawan Allah ya siffarta da su a lokacin da ya kasance yake tare da mahaifin shi Allah muke riko da ta da mubila da da kama na kita yana cikin <clears throat> ladduba na magabata dangane da mahaifinsu labarin annabi Isma'il alayhi salam da baban shi annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da annabi Ibrahim ya yi mafarki lalle Allah ya ba shi umarni ya je ya kayar da annabi Isma'il da haka annabi ibrahim salam sai ya zo ya yi wannan yaro wani yake ce mai da su je su yi itace a can bayan gari ba sun je bayan gari sai annabi ibrahim salam yake faɗa wa ɗanshi ga umarnin da allah subhanahu wa ta'ala ya bani ya bani umarni na yanka ka wannan yaro dan albarka annabin allah annabi ya soya salam yake cewa ya baba na ka aikata abin da allah ya maka umarni sannan ya baba ina umartanka a lokacin da za ka yanka ni ka ɗaure ni ta yadda ba yi motsi ba a lokacin da kake yanka ni sannan ya ba ba in ka zo yanka ni ka nan da kayanka kar jini na ya shafi kayanka dan lokacin da za ka koma wajen mahaifiyata ya kasance kar ta gane abin da ne faru sannan in ka koma wajen mahaifiyata ka ce ina mata sallama ina karanta mata aminci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ka yi kasance ya zo ya kwantar da wannan yaro يواسو كان فرقو يدوري كان نبي اسماعيل وقاتتك حتى لا كيسوه لوك تنجيقنا سيا كيسوه ذاك سيقا ركيبا نبي اسماعيل عليه السلاعة وفسكي يقنا سيباك الله فسكا يا رب ليس كوكر سيقنا سيقا سكي كيني الله كيسوا وناديناه أن يا إبراهيم قال صدقت الرؤيا الله كتاسبك كلاه وتياكي النبي إبراهيم قال صدقت الرؤيا للي كاذب تتوفر كين ذاك كيد ذاكي ذاك الله كتوفرين او في ذبح عظيم ننسى كم كفرت النبي اسماعيل دون ابينك ميجر ما شيني الله يكاور ابو يكاذب كفرت النبي اسماعيل عليه السلام ذاك النبي اسماعيل يا تمنى مطعيني سيد الله أنبتي وانا أبرين فرد الشيء ما يفنشي كا يد الله يفنشي بيا حتى ابن عمر wata rana ya zo daidai garin maka ya zo dai wata wani ƙauye sai ya ga wani balarabi da ya ga wannan balaraban sai ya ɗauke shi a kan dabban shi kai ya kai balaraban ƙauye zo kawo wannan dabba sai mutane suke tambayar shi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yasa ka ɗau wannan bawon Allah akan dabbanka alhalin balaraban ƙauye ne gashi nan duk yayi da su sai yake cewa mahaifin wannan yaro ba yaron ba mahaifin shi ya kasance a mutum mahaifina ne umar ibn khatta sannan ne kuma naji manzon Allah yana cewa inna abarral birri silatul waladi ahla wajjabi lalle yana cewa mahaifa biyayya shine mutum ya sada zumuntan masoyan mahaifin shi kamar nan ka duba yara da yawa mai suna mutuwa sun yanke dukkan yan uwansu sun yanke abokan mahaifan nasu da aka sai ya kasance ta ci gaba da lamuransu ba ruwansu da ƴan uwan mahaifinsu suna ganin sun samu duniya da haka lallai yara su yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su sani lallai kare zumunta yana cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi sannan duk mutum ya kace ke kare zumunta Allah ya yi alƙawari zai ƙara mai rayuwar shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari zai fara dana cin arzikin shi Allah mu kai da mu juna da lahira Allah mu muke rikon ba mu ikon kirta mahaifinmu wanda suke rike tare da su ولسكم ما جعلنا سواء لا يعلم لكم كم سلاما فسن يكون سكاتي دو سيد سكين دو سيد الجنة تلك سن انتهى شكرا شيء دو سيد سكين دو سيد موسى ألم كرقوا من البركة ألم كرقوا من نواصل رمضان من الشهر الله في الأمنتي ألم كرقوا من يقع بطوة رمضان كما يدى من الله صلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من ابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وطال ذلك نزل أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتفرقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين